الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحول إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa ba balu yan uwa wanda suke sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna biyu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da 15 ga watan biyu shekara dubu ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin a wannan mu'assasa inda muke gabatar da wannan tafsiri mai wannan suna sahabatul kiram muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa alƙur'ani ya cece mu duniya da lahira da haka abinda aka ce mu Allah ka ba mu ikon yi wanda aka ce mu bari Allah ka ba mu ikon bari a kafin mu shiga kamar yadda muka sanar ziya cewa akwai gidan rediyo da muka bude online wanda ke karkashin wannan tafiyar wanda kallon karatuttukan mu ko bibiya yake masu wahala musamman aka yi la'akari da bidiyo yana jan data to insha Allah idan suka rubuta a sakir wannan sakir din abbreviation ne na ita a kiram din za su ga wannan application din a Play Store idan an sauke shi ba wannan tafsiri ba dukkan karatuttukan da muke a san muke yi mutum zai iya sauraron mu daga sanda za mu fara hammu tashi sannan lokuta mabambanta mutum zai dinga jin wasu karatuttuka suna tafiya akan shi wannan manhaja din sannan ana maganar cewa ya kamata a janyo hankalin mata wanda suke zuwa su je su sassaka hotunan su imma akan difi na whatsapp ko difi na facebook to na facebook ɗin shi ya fi muni ta yadda duk wanda ma bai da namban mace bai da alaka da ce zai iya ganin hotonta inda a facebook ne to da na facebook ɗin da na difin duk suna da matsala gaskiya ya kamata mata allah ya sa su gane wasu ma za ka gaba hijabi suke ɗaukar hotonsu su je su saka ko a status su sa ko a kan jifinsu ko kaza ko kaza ko kaza tsakani da Allah wannan rashin kyautawa ne sau da aka Allah ya ba da ikon a gyara a waɗanda suka aiko da gudunmawa a yau dinnan a cikin wannan asusu na ita wannan santa akwai muhammad awal inguru ko ya aiko da naira dubu ɗaya akwai tijjani ahmad dauda ya aiko da naira dubu biyu akwai hashimu abdulsalam dubu daya <clears throat> muhammad ci ibrahim dubu biyar akwai salma abdullahi hashim dubu biyu akwai wato shimailu muhammad salisu dubu biyu sannan akwai umar bin abdullahi dubu biyar akwai zubairu umar dubu daya abubakar junaidu dubu biyu wani bawan Allah dubu biyu Musa Muhammad Sani dubu ɗaya Fatima Malam Kaka Naira dubu uku Umar Dauda dubu ɗaya wani bawan Allah da ya magiya ya ce don Allah kada a kira sunansa ya aiko da Naira dubu hamsin wato sai mai mai sule imam dubu biyar sai sawanu yahuza dubu biyar sai saminu musa da istiyaku da suka aiko da naira dubu goma daga ainihin wato libya sai muhammad garba salisu naira dubu daya kawun na wannan mu'assasa kamar yadda muka faɗa mutanen da suka yadda da abin da muke yi suka ga musu addini muke yi su muke buƙatar su ba da gudunma wanda bai yadda da abin da muke ba dama ba ma buƙatar shi sai dai mu masu addu'a Allah ya shirye shi kawai wannan ne. da aka akawun ɗin wannan mu'asaka shi ne sifili sifili biyu bakwai uku uku shida a uku uku biyu tara ɗaya takwas wato 0027332918 bankin stanbic ibtc ne sunan akawun ɗin shine a sahabatar kiram wannan shi ne, Allah ya sa mu dace jiya mun fara bayani akan ayi ya ayyuhal ladina amanu ka kara shayya malayin mu jiya mun fara magana akan ayin ya ayyuhal ladina yawa zai lalata rukunin din jiya mun fara magana akan ya ayyuhal ladina amanu Allah subhanahu wata'ala jiya mun fara magana akan ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qisti alaga ta malam maimaita sai mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة كي إيماني كونوا ku zamantu za mu ga cewa kunu a nan wajen fi'il amrin ne mabniyin ala hasfin nuni amma kada mu manta cewa fi'il amrin na naqisun ne mabniyin ala hasfin nuni littisalihi bi wawul jama'a wa wawul jama'a damirun baridun muttasilin bi fi'ilin ala sukuni fi mahalli nasbin wa fi mahalli rafin ismu kana da aka kawwami ne shine khabaru kana da aka mansubun wa alamatun nasbihi aliya niyabatan an ainihin wato fasih li annahu jam'u mudhakkar salih kunu ne lillahi shuhada bil qist Allah sai ya ce wala yajrimannakum kada ya dauke ku shan'ani qaumin iyayya ga wasu mutane shine ai wala yatahmilannakum adu adawatukum ash-shadid kada ƙiyayya kuma sarni ta ɗauke ku liƙaumin ga wasu mutane wa da lahum ala azmil adl fi amri shahada da ƙin da kuke musu a kan al'amarin shaida da haka lahum bi haqqihim idza kanu ashaba haqqi in suka zamanto su ne ma'abuta haƙƙi aka kira ka aka ce ka zo ka ba da shaida sai yanzu ka ji tsoron Allah kiyayyar da kake musu ka ajiye wannan tsari na addinin musulunci da muke ganin shi galibinmu walla mun sauka daga wannan layin in mutane na san ka abinda kai na kuskure su mayar da shi daidai ne in suna kinka na daidanka su mayar da shi kuskure haka ake kuma Allah ya hana haka sau da haka za ka ga wasu ideology ɗinsu sai su maka ai idan wane ya hau shugaban ƙasa yan kaza yan uwan shi ba wanda ke magana akan shi amma mu sai ka ga muna magana ya kamata ya akai ka gane cewa mu din da kake cewa a haɗa mu da waɗancan asali matsala muka samu mu muna da addini su ba su da addini shi yasa koda sun samu gwamnati sun yi amfani da ita sun cuci mutane wannan Allah bai ba al'umman mu lasisi ba dan sun samu gwamnati su su yi amfani da ita su cuce su Allah bai yarda da wannan ba saboda su in sun samu dama suna kallo wani yana yin banna sun mara masa baya kai Allah bai baka latishi ba dan dan uwanka yana yin banna ka mara masa baya wannan shine bambanci tsakanin addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba da haka sai au ala adamil hukmi lahum bidalika ko ku ƙi musu hukunci na adalci akan wannan fal mu'minu yu'thiru al-adla al-jawri wal mahabbati mumini yana fifita a wato adalci akan zalunci sannan yana fifita tabbatar da gaskiya akan alaƙarka da take da shi ta soyayya tsakanin kai da shi ta aƙida ko ta addini ko ta inwantaka ko zaman gudu ɗaya kuma yu'akkidu Allah ta'ala amrahu as-sabi sannan Allah ya ƙarfafa al'amarinsa wanda ya gabata ko umarninsa bi darurati adl da cewa wajibi ne in dai ana so duniya ta zauna lafiya dole ya zama asasin da zai zaunar da ita lafiya shine adalci mace a gida idan kaga gidan ya zauna lafiya yana da mata biyu uku hudu to dole ya zama to asasin adal zaman gidan ya zama akan adalci duk lokacin da zalunci ya shiga tsakanin mata zalunci ya shiga tsakanin yara nan 'ya'yanta wato a ‘ya’yan mai ake cewa gora da muwa aka ɗauke su aka kai su makaranta ta daban aka bambanta irin abincin da suke ci daban kayan da suke sha daban saboda ana san wasu to wannan an gina harsashin da babu yadda za a yi gida ya zauna lafiya wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake hanawa da aka za mu ga sai ya ƙara maimaita sai ya ce idilu ku yi adalci za mu ga idilu shi ma fi'ilu amrin ne mabnin ala sukuni mabnin ala hasfin nuni littisalihi biwawul jama'a sannan sai aka kawo huwa shi adalcin huwa zamirin ne mun munfasilin للغائب مبنين fi الفتح في muktada a مبتدا shi ne خبر muktada, sannan للتقوى aljar wal majrur ne muta'alliqun da ainihin wato wannan jimla ta aini ko muta'alliqun bi i'dilu yana da ta'alluqi da ainihin wato bi adalci la ka i'dilu li anna al aqrabu lit taqwa wa ab'ad an sukhtihi adalci shi zai ja ka zuwa ga tsoron Allah sannan shi zai sa ka nesa da fushin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wannan adalcin ne aka rasa duniya kaga wasu gurare ta kasa zaman lafiya babu adalci Allah madaukakin sarki yana ce mana wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda sai yace wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha sai yace wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ko da wanda za ku yi magana a kan shi yana da alaƙa da ku ta kusanci wa bi ahadillahi aufu zalikum wasakum bihi la'allakum tazakkaru wannan wasiya shi Allah ke muku ko za ku tuna wannan adalcin ku ya gagare mu fa shi yasa in siyasa ce rigimar ta ta taso in ka ce ma'aunan da muka yi magana jiya a kansu za su yi magana to sai ka sha muguwar wahala ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci rikici ya taso ba a san wani a zo a kawo maka a ce ana so kai magana a kan shi ka ce to tsakani da Allah abin da ya kamata a tsaya a bincika kafin a yi magana ce a ce ai matsala ta kenan kai duk girman mutum ya kawo magana sai ka rena shi sai ka nuna bai kya ba ai kawai tun da dai an riga an kawo ba haka ake yi ba. saboda ko ni kaɗai zan shiga kamari kai kaɗai za ka shiga duk yadda kake da alaƙa da wani yake son ka yake ƙaunar ka yake goya maka ba ran da ka mutu wannan rikicin na kabari ba wanda zai shiga shi tare da kai to ka gina ma kanka abinda in ka shiga wannan gurin ka tabbatar tsakanin kai da Allah subhanahu Ta'ala ba matsala don za ka mutu kai kaɗai kai kaɗai a ciki kuma sanda za a zo a yi maka tambaya kai kaɗai za a tambaya ba wanda zai zo ya amsa tambayar a madadinka shi ne wannan abin da ke faruwa so da haka sai ya zamanto mutanen gari in suna san abu nan suka yi ruru to fa in kana neman zaman lafiya ko ba nan gaskiya take ba kai ma dole ka zama ɗan innar da bibi ka dawo a gurgugun nan ri a dubu ka sai dai in an tafi in ba za ta bulle ba a dawo mutane na akara makalla aka kace a nan. kana wallahi to ni ma dai ai san haka abin yake ba kaga bai kamata ba saboda haka wannan shine abin da Allah ya ce sai ya ce huwa aqrabu littaqwa ai ila taqwa da haka malamai suka ce aqrabu ila an takunu muttaqina shi ya fi kusa ko zamanto masu tsoron Allah wasu malamai suka ce aqrabu iltiqa'in nari yin adalci shine hanyar da tafi kusa ku kare kanku daga shiga wuta wannan shine da haka mu ga cewa akwai wanda suka ce ijilu huwa aqrabu littaqwa ijilu al-adlu huwa at-taqwa ku yi adalci adalcin shine tsoron Allah mu kalli tsarin addinin musulunci yadda ya gina al'umman nan ta yadda mutumin da ya yi maka abu maƙiyinka ba amma Allah yana ce maka bai yadda ba ƙiyayyarsa kada ta sa ka ƙi masa adalci ƙiyayyarsa kada ta sa ka ƙi masa adalci sadaka babban matsala an samu abna'un min jildatina wasu 'ya'ya daga cikinmu ko da yawan al'umman nan da ta ƙi tashi ke karatu ta san addinin musulunci ta san abin da addinin musulunci ya ƙunsa na mahasinul akhlaq kyawawan ɗabi'u da makarimul akhlaq sai zamanto ana jingina wa addinin musulunci abinda kuma ba aikin addinin musulunci ba ne. da haka mu ga cewa al'adilu da Allah subhanahu ta'ala yi magana a nan wajen masdani na adala ya adilu adalan wa huwa mimma min maddati adala wannan kalmar duk lokacin da aka yi amfani da ita kamar yadda Ibn Faris ya faɗa yace tana nuni akan abu guda biyu yace ahaduhuma yadullu ala istiwa ɗaya tana nuni akan cewa ka tsaya akan hanya tsakiya yadda ya kamata Wal'akar ya yadullu ala wijadin ɗaya tana nuni akan karkacewa da haka zamu ga kuma duka qur'ani ya istimalin guda biyu ya ce mana alhamdulillahi alladhi khalaqa as samawatu wal arda ko waje al-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna da haka kafare nan wajen ba suna yin adalci ga Allah ba a'a karkace ma Allah din suke yi domin al'adulu a nan wajen ma'anarsa shine al-mailu karkacewa to dama ko shugabanci kake da shi ko mai kake da shi ko dai Allah ya yi maka tawfiki ka tsaya a tsakiya baka karkace dama ko hagu ba ka ɗora abu kowane abu inda ya dace ka ɗora shi ko kuma ka karkace cikin biyu shi an samu ɗaya da mu ga yana faɗa yana ce mana kul halum ma a akum alladhina yash'aluna anna Allah harrama hada fa in shahidu fa tashhad ma'ahum wa la tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون sannan haka Allah yake ce mana an man khalaqa samawati wal arda wani ne ya halarci sammai da kasai wa anzala lakum min as-sama'i an fa na bihi hada'ika ya tsirrai ya saukar da ruwa daga sama daga nan ya fitar da tsirrai saboda wannan ruwan sai ga gonaki za ta ba hajjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha gonakin da duk gonan da ka gani a nan garin da shugaban kasa da gwamna da kansala da ciyaman ba wanda ya isan an yi shuka ya tsaya fito da ita Allah ya ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha sai ya ce a ilahun ma Allah bal hum qaumun ya'dilu mutane ne kawai ainihin wato karkatattu da haka kun ga a nan da ma'anan almailu karkacewa sannan yana komawa lafazin al'adlu zuwa ga wancan ma'anan ta farko shi ya sa idza kana al-masdaru idza kana al-adlu masdaran fa ma'anahu khilaful jawr da haka idan al'adlu ya zamanto masdar ne saɓanin sa kishiyar zalunci da haka al'adlu kuwa ma qama fi nufusu annahu mustaqimun abin da ya tsayo a rai ita kanta ran tana jin cewa wannan abin ne daidai shi ya kamata a tsaya a kansa da haka abin da mutum zai yi shi a kankin kanshi a ran shi yana yi ya san ba haka ya kamata a yi ba bai gamsu ba ba haka ya kamata a yi ba zai duk wanda ya je ɗauko ‘yan wani ya sa ta ɗaki ya kulle ai shi kan shi ya san ba haka ya kamata a badan da yana fitowa zai ga shi ma kanwan shi wani ya janyo ta ƙi zai danna ta ɗaki to za ka ga lokacin yana ganin kai bai fa kamata ba kenan ashe ka ga ko da ya yi hakan a lokacin da zai ga cewa bai kamata wani ya janyo kanwan shi ya danna ta ɗaki ba to ashe shi ma dan wani da ya dauko idan na ta daki ya san abin bai kamata ba wannan shine da haka zamu ga cewa akan isti'malin masdar a matsayin istimali sifa sai a ce rajulun adlun wal adlu min an-nasi al-mardi al-mustaqim da haka abin da yake yardaji wanda yake kan hanya tafiyayya sannan zamu ga Allah yana ce mana wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna a cikin mutanen annabi Musa akwai al'ummar da suke kan gaskiya kuma da gaskiyar suke yin adalci in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ce wa mimman na ummatin yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna kuma da shi suke yin ainihin wato adalci da haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya zama yana da cikakken adalci cikakken adalcin Allah ne yasa ya ɗora mu akan tsari cewa ko saɓani muke da kai kana da ƙiyayya da ni ina da ƙiyayya da kai to ran da wani abu ya taso in ajiye aje ka da nake yi menene na gaskiya shi ya kamata a dimfara wannan abun famar rasa shi sawa'un masu addini ne dan yin ko a sunna ne kuka saba da wani kuka samu matsala iya inda kuka saɓa da shi idan ya tashi ya ɗauki matsalar ya tattauna ta ya faɗa abin da kai na kuskure a'a sai ya maka shariya maka kaji kuma shi ya zai karanta mutane wala na nakum shan'anu komin ala adilu ka i'dilu huwa aqrabu littaqwa kuma shi shi ya yin adalci shi cikakken mara adalci ka kalli yanzu yadda labarai ake yayyada su a social media Lisanun hal kamar abin da ake yadawa yanzu na labari a social media kamar Allah ba zai tsaye da mutane musu tambaya a kan shi ba abin da yake da alaka da mutuncin wani kai kana so idan abu ya shafe ka aka ce labari ya fita kafin a yada shi a maka adalci a tabbatar abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane a yada kai kuma da labari ya zo na wani baka da tabbas kana da tabbas sai ka dauki abin ka yada ina maganar adalci yake a ciki da aka sai zamanto zalunci ta kusan ko ina ya mamaye rayuwar mu Allah ya ce mana afa ghayrallahi abtaghi hakaman yanzu wani Allah ya kamata in nema ya zama shine wanda zai hukunci wa huwa zala anzala kuma alkitaba mufassala bayan ya saukan mana littafi gashi ana bayani daki daki sai yace wallazina na alkitaba na annahu munazzalun min rabbika bilhaq wanda aka ba su littafi sun san cewa wannan littafin da gaske Allah ne ya saukar da shi sai falata kun takum minal mumtarin fala kunan min al-mumtarin kada ka kasance daga cikin mutane masu kokonto sai yace wa tammat mata rabbika ka wa adla kalmar ubangiji ta cika sidikan fil akhbar duk labarin nan da muke karantawa ma kana hadisan yutara ba labari mana kirkirarren labari shi yasa Allah sai ya ce mana Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man aslaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa waye fa Allah gaskiyar zance sai yake cewa sidikan wa adla duk labarin da Allah ya faɗa a Qur'anin nan wallahi gaskiya ne kuma yau yadda Allah ya jarrabu wasu ba su da aiki sai su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kunyata ya wulakanta abin da ya zo da shi na addini ya zama ƙarya wallahi da suna da yadda za su yi su ƙaryata ƙur'ani da sun ƙaryata ƙur'ani wajen ƙalubalen da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu yace kulle in jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din bahira ko da sun tattaru wannan ya taimaka ma wannan Allah ya ce ba za su iya ba wallahi da duniya za ta iya dan ta ƙaryata annabi wallahi da tuntuna an yi taron dangi an zo da ƙur'ani amma ba za a iya ba da duk hukuncin da kuma Allah izartar a ƙur'anin nan adalci ne sai ga wanda suke zagin addinin musulunci sai su taɓa ɓangaren haddodi haddi fa ɗaya ne daga cikin ƙofa ɗaya cikin arba'in na abin da ya shafi shafuffukan addinin musulunci idan ka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya duniya mutum nawa ne suka yi abin da aka tsayar musu da haddi shekara 23 shekara goma a makka shekara goma sha uku a makka goma a madina a dukkan ɓangarori na haddi da aka yi in ka tara ka ce kana neman cikin hannun mutum goma ba za ka samu ba amma sai ka zaga sai ka zo ana ana zagin addinin musulunci ana cewa musulunci yayi kaza Allah ya ce wa daraballahu matalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair sai yace hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin ai wannan bawan ba zai zama daidai da wanda yake umarni a adalci ba yana kan tafarki madaidaici inda Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa zamu ga yana ce mana inna Allah ya amuru bil adli Allah yana umarni ai adalci wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن munkar wal والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah yana umarni yana cewa a ai adalci Allah ya ce falidhalika fad wastaqin kama umarta. wala tattabi ahwa'ahum kakkaba son zuciyarsu wa qul an bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum Allah ya ce an umarni annabi ya ce Allah ya umarni in adalci tsakanin wa umirtu li a'dila bainakum wa umirtu li a'dila bainakum an umarci in yi adalci tsakaninku saboda in ban yi ba Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum shi yasa zamu ga Allah ta'ala haka da yazo maganar bashi yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub katibun bainakum bil adl rubutu ma in zakai akan matsalar shi da Allah sai da yace kai rubutu ta hanyar rubutun da ainihin wato adalci da haka ya ce wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahullah bal yaktub wal yumlil alladhi alayhi alhaq wal yattaqi Allah rabbahu wala yabkhas minhu shay'a fa in kana alladhi alayhi haqq fa in kana alladhi alayhi alhaq safi'an aw da'ifan aw la yastati an yumilla huwa fal falyumlil waliyuhu bil adl in wanda zai yi rubutun ba zai iya ba kai zaka tsaya ai shirta Allah ya ce imla'in ma da za a yi ai imla'in da adalci sannan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal allazina amanu shahadatu bainakum shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati sunani zawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum za mu ga cewa maganan aure idan an yi saki yace fa idza balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'rufin sai ce wa ashidu zawai adlin minkum wa inda za ku ba da shaida ku kira su ewa eh, wani na saki matata amma na dawo da ita Allah ya ce a kawo ma'abuta adalci a tasu su zama shaida su ne wajen dawowar ainihin wato auren Allah yana ce mana inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli in za ku yi hukunci tsakanin mutane mutanen musulmi ne da musulmi kafiri da musulmi ne an ta hakumu bil adli Allah ya ce ku hukunci tsakaninsu da adalci shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa da haka zamu ga ko rikici da faɗa aka samu Allah ya ce wa in qa'ifatan min al mu'minina fatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin in za a yi musu hukunci sai dai a yi musu da ainihin wato adalci da haka al'imamu shaukani ya kawo ta'arifi da wasu malamai yake cewa idan an ce al'adlu ya ce huwa faslul hukumati shi ne a raba hukunci alama fi kitabin lahi subhanahu wa ta'ala wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallama lal hukumu bin ra'ayi al-mujarrad shi ne a yanke hukunci akan abin da ya zo a littafin Allah da sunnar manzan Allah ba da mujarradin ra'ayi ba shi yasa duk wani shugabanci da za a samu wallahi in dai ba na addinin musulunci ne ko kaga akwai adalci a ciki to masu shi suna kwatantawa ne kawai amma cikakken adalci ba za a taɓa samun shi ba in ba a littafin Allah da sunnar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa busairi yake cewa falqisu min ghairi hafin nasi lam yakun adalci in ba da littafin Allah ba cikakke babu yadda za a yi tsayi sai dai aika maka ne wasu malamai suka ce kamar yadda ar-riyadun najra wal hada'iqun nayra az-zahira li abdurrahman bin nasir as-sa'di ya kawo yace bazlul huquqil wajiba shine mutane su bayar da haƙƙin da yake wajibi ne wa taswiyatul mustahiqina fi huquqihim sannan waɗanda suke masu haƙƙi ne kowa a ajiye shi inda ya kamata a daidaita shi wajen ba shi haƙƙin shi in a gwamnati ne a daidaita mutane wajen kowa abin da ya kamata na haƙƙi a ba bashi haƙƙinsa wannan shi ne. ibnu azam az-zahiri a cikin mudawatun nufus yake cewa huwa an tuqti wa an tuqti min nafsika al-wajib wa ta'khudhu kai ka bayar da abin da ya zama wajibi a kanka sannan sai ka karɓa abin da ya zama wajibi ga wani al'imamul jurjani yake faɗa yake cewa al'adlu al'amurul mutawassitu bainal ifrat wa tafridi shine abin da ya zama tsakatsaki a tsakanin wuce gona da iri da kuma shantakewa yace ce adlu fi shari'a ibaratun an ala tariqil haqqi bil istinab ma huwa mahadurin dinan shine wannan ibara ce akan tsayuwa akan tafarki na gaskiya dangane da abin da ya nisantar abin da yake an hana a shari'a wannan shi ne sau da haka ƙasashe da gwamnatoci yau karatu ne riga ya zo wajen dole a tsaya yi karatu an riga an rasa adalci dole kuma ba za a ga yadda ake so ba Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin abin da ya shafi annabi da za mu ga sanda mutanen maka suka kalli manzon Allah suka ce wa qalu rabbana ajjil na qitana qabla yawmil hisab Allah ya ce wa annabi isbir ala ma yaquluna ya hakuri kan abin da suke faɗa maka wa zukur abdana dawud zal aidi innahu awwab inna sakkarna aljibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshura kullun lahu awwab sannan wa shaddadna mulkahu muka karfafa mulkin sa wa atainahu al-hikmata muka bashi al shine wato annabuwata wa kamalan ilmi wa itqanal amal muka bashi annabta da kyautata ainihin wato aiki sannan wa fasl al shine ilmin fasl fil qusuma Allah ya bashi ilimin sanin da an zo ana rikici yadda zai bambance rigima tsakanin wannan da wannan da sanin wanda ya tantance haƙƙi da wanda bai tantance haƙƙi ba tare da haka amma Allah ya turo an mala'iku ya ce a zo a yi annabi Dawuda jarrabawa da haka Allah ya ce wa annabi wa hal ataka naba'ul khasmi labarin masu husuma ya zo maka ita tsawarul mihrab lokacin da suka tsallaka mihrab katanga sannan suka shiga inda annabi Dawuda ya ware a gidansa yake zaunawa ba kowa ke shigowa wannan wajen ba iddakalu ala dawud da fafazi aminu sannan suka shiga wajen annabi dawud sai ya firgita saboda mutane sun shigo ta inda bai yi tsammanin za a shigo masa ba wannan firgitin da ya tsoro ne na ɗabi'a qalu suka ce masa la takam ba baga ba ala ba Kar karka ji tsoro mutane ne sai ya cuci ɗaya tahkum bainana bil haqqi wala tushtik wahdina ila sawa sirat kai mana hukunci tsakaninmu kada ka yi zalunci ka dora mu akan hanyar da take madaidaiciya yace inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja wannan dan uwan nawa yana da tinkiya guda 99 na'aja irin tumakin nan masu gashi da ake kwashe gashin su ana yin riguna ko yanzu kasa na na'aja a Gogol zai nuna maka zaka ga na'aja ba kowace tinkiya ake ce mata na'aja ba irin masu gashin nan su ne na'aja waliya na ajatun wahida ni ina da tinkiya kwaya daya fa qala aqbilni hayati sai na bashi ita wa azdani fil qitab kuma ya gallabe ni wajen magana ya takura min ya hana ni sakat annabi dawud ya ji na wannan ya kamata ya saurari wannan dan adam yana jin haka kawai sai hankalinsa ya tashi sai juyo kan wanda ya fara magana yace masa qala laqad zalamaka bi su'alina ajtika ila ni'ali kai wani irin mara imani ne yaya za a ce kana da tinkiya guda 99 wannan yana da guda daya maimakon kai da kake da 99 ka dauki tara ka bashi ya hada su zama goma amma sai ka ce wai kwaya ɗayan sai ya baka kai ka hada da naka su zama ɗari. qala laqad zalamaka bi su'alina ka ila ni'ali to ba wanda suke da wannan matsalar idan kana sauraron koken mutane kamar mata wallahi mata na zuwa mana da complain amma goma daga cikinsu in suka zo suka ce mazajensu sun musu kaza sun yi kaza wallahi bakwai makareta ne ana yin bincike sai kaga cewa ba gaskiya bane to da haka duk yadda mace za ta zo maka cewa mijinta ya mata wani abu ya mata kaza ya mata kaza kana ustazu kakka dauki mataki ka natsu tukunna ka bi a hankali ka tsaya tukunna ka yi bincike wannan shine abin da ya faru sai annabi dawud ya ce wa inna kaseeran min al-khulata sai shiga yana ta bayani dama mutane in ana mu'amala haka suke la yabghi ba'dhum ala ba'd az-zalime ne wani tutar wani yake illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma sai yan wayanda suka yi imani da aiki mai kyau kuma yan kaɗan ne to a lokacin ne Allah sai ya ce wa banna dawudu annama fatannahu annabi dawudu ya tabbatar abinda muke masa jarrabawa ne fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana da aka yi ne magafar ubangiji ya faɗi yana mai tawadu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya ce fa gafarna lahu zalika wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'a sai muka gafarta masa amma wannan abin da yayi Allah ya ce kakka ɗauka ya taɓa alaƙar mu da shi a'a wa inna lahu inda na da zulfa har yanzu a wajenmu babban mutum ne inda Allah subhanahu wa ta'ala kuma a lahira husna ma'abu yana da makoma mai kyau da haka Allah sai ya kira shi ya ce ya dawudu ya kai dawudu inna ja'alna ka khalifatan fil ardi ni ne na sanya ka khalifa a doron ƙasa Ba kun bainan nasu bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi ilhawa kakka bi son zuciya fa yudillaka an sabilillahi da haka tunda umarni ya gabata wala tattabi ga fa'u idan ka lura da fi'ilin mudari zaka ga an masa nasaba ba kayan aiki nasaba to wannan fa'un din fa'u sababiyya ce da haka fa yudillaka shi son zuciyar sai sabbaba maka bacewa kabar tafarkin Allah to yanzu idan annabi Dawu da Allah yana kallon shi akan wannan matsalar yana ce masa inna ja'alna ka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa yudillaka an da innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al hisab shi yasa shugabanni ko da mutane sun saki Allah sun musu ukuba su kuma ukubar da Allah zai musu a alahira sai ta wacce sakawa mutane a duniya wannan shine abin da zai faru ukuba to yanzu ka kalle yadda rayuwar mu take sai ta yanzu a ce kai gwamna aran ma yanzu a ce kai ne gwamnan jihar nan mutum miliyan nawa a je lahira Allah dai ya tambaye ka akan su haka san akwai rigima eh akwai rigima Allah ya kai lahira da gaskiya mai kallo eh Allah ya kai malahira da gaskiya mai kallo wannan shine da haka babban asasin da ke zaunar da al'umma lafiya shine asasi na adalci taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdul halim bin taymiyyah al-harani wanda ya rasu hijira 728 a littafin sa majmu'ul fatawa yace fa innan nas lam yatanaza'u mutane ba su jayayya ba ba su gardama ba fi anna mata zulmi cewa ƙarshen zalunci wa wato bala'i ne musiba ne annoba ne sannan wa aqibatul adli ƙarshen adalci karimatun karamci ne yi ruwa? Ya yace saboda haka ne ake ruwaitowa in Allahu yansuru daulatal adila dukkan daular da asasin ta adalci ne Allah zai taimake ta wa in kanat kafira ko da ku daular kafira ce bi shekul islamu bin taymiya duk daular da asasin ta adalci ne to Allah zai taimake ta ko da daular ta kafirai ce to mu kuma nan haka ake zuwa a musamman sai lokacin zaɓe ya kusa dam sai a zo a sa riga addini sai a yi kamfen da ita a ci zaɓe da mutum ya tafi kuma sai ce muku shi da addini saboda haka babban abin da asasin shugabanci yake bukata shine babu kamar adalci sai ya ce wala yansuru daulata zalima ba yadda za a yi Allah ya taimaki daula azzalima wa in kana mu'mina koda ko daular an gina ta da sunan imani ne kuwa ba shi yasa inda kake ganin kasashen turai saboda wani abu da suka dauka na addinin musulunci suke kwatantawa sai zaman to kasashen sun fi dama dama akan kasashen musulmi eh yanzu shugaban kasan da yafi kowane shugaban kasa talauci a duniya shugaban kasa ba musulmi bane da gonar sa sai wata basuwaja da yake rayuwa da ita sai kaza sai kaza sai kaza shikenan ba musulmi bane ga mutum a matsayinsa na shugaba da akalaku cikakku na shugabanci na musulmi amma ba musulmi ba ne. sai zamantu ya samu aminci ta yadda yana iya fitowa yawo distan da yake so a gonarsa yake daga shi sai motarsa kwaya daya sai wasu 'yan abubuwa da su yake raya kuma shugaban wata ƙasa ne da haka mutanen masu daina yaudarar kansu yawa babban abin da asasi na shugabanci yake so shine adalci wa ƙala yake cewa fa kullu man adala fi wulayatin minin min duk mutumin da ya adalci daga cikin shugabancinsa ba sa sahabi ilmin wa ya shugabance ta da ilimi da adalci wa Allah wa rasulahu bi hazmin imkani fa huwa min al-abrar as Ya bi Allah yabi manzon Allah gwargwadon yadda zai iya wannan yana daga cikin mutanen kirki manya a wajen Allah sannan shekul islam bin taymiya ya ƙara faɗa ya ce umurun nasi mu fi duniya ma al'adili al'amuran mutane tana tsayawa a duniya tare da adalci aksar mimma tastaqimu ma al-zulmi fil huquqi fi yadda yadda ba ta zama tare da zaluntar mutane akan haƙƙinsu wa yuqalu ana cewa ad ta tadumu ma al nan za ta ci gaba da zama tare da adalci da kafirci mai arnanci ya sa? mai kafirci ya sa? amma waɗanda suke da haƙƙi akan kowane abu a basu yake cewa wala ta ma a gulmi wal islam amma ba yadda za a yi duniya ta zauna tare da zalunci da musulunci bai taɓa in yanzu duk duniyar nan kowa ya shiga musulunci amma zalunci ya yawa ta hanyar hana mutane haƙoƙinsu to duniya ba za ta zauna lafiya ba amma mai kafirci ya kafircin shi masu musulunci su yi musuluncin shi duk wanda yake da haƙƙi a ɗauka a bashi duniya za ta zauna lafiya wannan shine babban sirrin da aka ainihin wato rasa sai yake cewa ya ƙara wata magana yace al'adlu nizamu kulli shay'in shi adalci shine tsarin kowane irin abu fa idza uqima amru dunya bi adlin qamat idan aka tsayar da al'amarin duniya da adalci duniyar za ta tsaya wa in lam yakul li sahibiha fil akhirati min ko da ma'abucin wannan al'amari bai da rabo a lahira idan aka samu shugaba ya zo zai shugabanci mutane ko ba musulmi ba ne in yana da adalci ƙasar za ta zauna lafiya sai dai in an je lahira abinda Allah zai masa na hukunci ya masa sai ya ce wa mata lam kun bi adlin lam kun duk lokacin da duniya ba ta tsayi da adalci ba to ba za ta zauna ba wa in kana li sahibiha min al imani ma yajzu bihi fil akhirah ko da mai ita ko yana da imanin da zai shiga aljanna kana da imani ka zo ka karɓi gwamnati ka kasa wa mutane adalci imanin ka sai dai ma amfani a lahira amma duniyar ba za ta zauna lafiya ba wannan shine abin da aka rasa yanzu dan Allah wani adalci ne yake irin wannan adalcin na addinin musulunci ta yadda aka ce a kalli adalcin ka ba ma musuluncin ba inda ana samun wanda ba musulmi ba adil yana iya da ƙarfin halin da kowa ya ɗauki haƙƙin shi ya bashi kamar yadda ana samun musulmi shi ma yana da wannan ƙarfin halin ana kuma samun arni azzalimi kamar yadda ake samun arni musulmi azzalimi ana samu al-imam ibn al-qayyim muhammad bin abubakar bin ayyub shamsuddin ibn al-qayyim wanda ya rasu hijira 751 a littafin shi at hukumiyya yake cewa mallahu zawqun fi shari'ati duk mutumin da ya dandani zaɓin shari'ar musulunci wattila'un ala kamalatiha sannan ya tsinkayi kamalar da shari'ar musulunci take da ita sannan wata dammuniha li gayati masalihil ibadi da kuma abinda shari'ar musulunci ta kunsa na maslahohin bayi fil ma'ashi wal ma'ali a duniya da lahira wa maji'iha bi gayatil ajli da zuwan da shari'ar musulunci ce da cikakken adalci alladhi yas'ul khalaiqa adalcin musulunci da Allah ya saukar da alkur'ani da sunna akan shi inda duk duniya za ta dawo kan shi to adalcin zai ishe su sai ya ce wa annahu la adla fauka adliya wallahi ba za ka samu adalci sama da adalcin addinin musulunci ba lokacin da aka fara rikicin shari'ar musulunci ina tana a kowane alkali ko yana nan da rai ko ya mutu Allah ya ji kansa ana ce masa suyudi yana shari'a a kotun dutse nan irin arnan nan masu yawon da rashin yare yan sanda suka je suka kamo su mota guda aka kawo su na halarci wata shari'a wata da guntun suke ɗinta wata kaza haka dai aka kawo su da aka kawo su kotu sai ya ce masu to nan kotun da aka kawo ku kotu ce ta shari'ar musulunci a matsayinku na wanda ba musulmi ba kuna da zaɓi idan kuna so shari'ar musulunci ce muku zaɓi ce muku shari'a kotun musulunci ce muku in ba kwaso so shike sai akwai ku kotun da ba ta musulunci ba ce muku cikin waɗanda suka taho kotun dan su akwai waɗanda ƴan uwansu ne ba musulmi ba sai aka rabu gida biyu wasu suka ce ku ce kuna so wasu suka ce ku ce ba kwaso so da an ce musu shari'ar musulunci ce daga ƙarshe sai suka ce su sun yadda suna son a musu shari'ar musulunci sai ce musu to tunda yanzu kuna son a yi muku shari'ar musulunci kuma an kawo ku kotun musulunci to a shari'ar musulunci don an kama mutum yana yawo da daddare <laughs> ba wani hukunci da aka ce a kama shi a daure ko a hukunta shi ya ce kawai ya sallame su kwaya kama gaban shi ni a gabana aka yi wannan su kansu da suka fito wannan ya kalli wannan abin yana ba su mamaki ah, ya aka yi haka kuma daga gaske ne an kama ka kana yawo da daddare tun da ai ba kamo su aka yi ba sana zanen eh? kuma ko kamo su aka yi sana zanen ai tabbatar da shaidun zina ai yana da wahala yi kawai dai an kamo su ne suna yawo da daddare don an kamo ka da daddare kana yawa shari'ar musulunci sai aka ce amami wannan wannan yana nuna maka cikakken adalci na shari'ar musulunci amma da ba kotun yanzu za a karanto na sakin layi a cikin baka sakin layi dama tun tana an an saki layi haka ake sai ya ce wala maslaha ta fauka mata don zammanat kuma da masalihi babu wata maslaha sama da abin da shari'ar musulunci ta tattaro ce ta bayyana lahu anna siyasata la'adila zai bayyana gare ka cewa siyasa ta adalci jizu'un min ajza'iha in kaga ana siyasa ana wa mutane adalci ana kwatantawa. to ka tabbatar wannan siyasan ba za ta ba sai an ɗauki wani ɓangare na addinin musulunci ana kwatantawa sannan wannan adalcin yake ba sai ya ce wa far'un min furu'iha sannan reshe ne daga rashinta. sai ya ce wa inna mallahu wa anna mallahu ma'arifa bi maqasidiha wa wad'iha duk mutumin da yake da sanin da dalilin da yasa manufofin shari'a da dalilin da yasa Allah ya ɗaura ta wa husnu wato wa hasuna fahimuhu sannan fahimtar ta yi kyau ha a cikin ta lami hatat ma'aha ila siyasatin ha albatta ba za ka taɓa buƙatuwa zuwa ga wata siyasa wadda ba ta musulunci ba kullum in kana maganar siyasa duka wani ya kalli waƙi inda ake rayuwa irin na demokuraɗiyya yanzu na zalunci to ku gane siyasar bici akwai siyasa ta adalci akwai siyasa ta zalunci ta adalcin ita take dacewa da addinin musulunci ta zalunci, ba za ta taɓa dacewa da addinin musulunci ba da aka dinda kaga ana kokarin kwatanta adalci to ka sani wani abu ne na addinin musulunci suka dan bantara na adalcin adalcin yake yiwa sai yace fa inna siyasata nau'ani siyasatun zalima akwai siyasa ta zalunci yace fa shari'atu tuharrimuha shari'ar musulunci ta haramta wannan wa siyasatun adila akwai siyasa ta adalci wacce tukhrijul haqqa min adh-dhalimi al-fajiri wacce take iya tashi ta karɓo haƙƙi daga azzalimi tajiri ta mayar da haƙƙin wato zuwa ga wanda yake ƙarami wanda ba wanda zai karɓo masa haƙƙinsa shi yasa sai ce fahiyya min shari'a alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha yace wannan yana daga cikin shari'a in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba shikenan sannan shekul islamu bin timiya ya ƙara yin wata magana cikin littafinsa a siyasatu shari'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya yake cewa wa idza kanat al-ayatu qad awjabat ada al-amanati ila ahliha wal hukm bil adl fa hadhan ijma'u as-siyasati al-adila al-wilayatu as da yake in ayar da Allah yake inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ta wajabta cewa a mayar da haƙƙi zuwa ga masu shi yace wal yin hukunci da adalci yace to nan su ne abin da ya tattaro siyasa ta adalci da kuma kyakkyawan shugabanci yin hukunci sannan kowane mai haƙƙi a mayar da shi a ba shi haƙƙinsa yadda ya dace yau a rama inda za a ɗauki haƙƙinka a baka a ƙasar nan eh to mu ba mu sani ba ma bashin ba da ake zuwa ana cewa a ƙasar nan to za ka ga cewa ma billahi allazi ba sai ba ma ƴaƴanka na talatin da za su zo nan gaba ba za su iya biyan wannan bashin ba kuma kai an ciwo baka san yadda aka yi da shi ba Eh, Allah madaukakin sarki ya kiyaye idan ka bar ƙasar nan kana fara jala saudiya tambayar farko da za ka yi fara kanka wai dan Allah wai shugabanninmu suna zuwa ƙasar nan abun bakin ciki yanzu hatta kasashen da ke zagaye da Najeriya ba Nijar, Kamaru, ghana ina ne ina ne duka wa'annan ƙasashen wannan wutar ta lantarki wannan sun fi ƙarfinta an wuce wajen najeriya ne kaɗai yanzu ji ake faɗa mun wai wata gona ce ta gwamnati an ji an ba ta ruwa akwai dabine wannan gonar ta dabino sai da ta sha ruwan miliyan 350 wani ban Allah yana zaure ma'aikacin kuta ma'aikata ya ga an ce tasha miliyan 350 kuma da sunan shi kuma shaƙe so ya bayani miliyan 350 wala wala akwai abin da sai ka ga mustahi <laughs> eh? eh inda ba ka tana lokacin da maciji ya haɗi kuɗi ba a ƙasar nan eh? wani sanata shi ma da ya nan ne ya tashi zuwa majalisa ya ɗibi eh, masu kama maciji da maganin maciji ya ce ba zai yi wannan maciji ya haɗe wannan kuɗi haka ya koma ya kwanta eh, sannan haka zo aka kitsin haka ma wani buri shi ma ya haɗe wasu kuɗi haka fa ake a ƙasar nan na ɓera ko abin da yake mama a hankali ba zai taɓa ɗauka ba sai ga ya ɗauka a najeriya wannan shi da aka malamai suna faɗa mumini ba yadda za a yi wadatu daga ɗabarin abu guda shida na farko ni da kai muna bukatun ilmin ya dullu lahu ya alal yana bukatar ka samu ilimin da zai nuna maka hanya ka koma zuwa ga Allah lami lafiya lahira lafiya lau abu na biyu shine rafiqun yu'inuhu ala ta'ati lahi wa yamna'uhu amma asiyati idan kana so ka zauna lafiya kana buƙatar aboki wanda zai taimake ka wajen yin da'a ga Allah lokacin da kai sako ko sannan ya hana ka saban Allah sanda kai ne duk wanda abokin shi ba irin wannan abokin bane to kai hankali da shi sana abu na uku ma'arifatu aduwwihi wal hadru minhu yana buƙatar in kana rayuwa da mutane ka san suwaye makiyinka kai taka tsantsan da su wani yake faɗa wani babban mutum yake ba wani shawara ya ce idan kana mu'amala da mutane ce ka kawo wani wanda ake ganin mahaukaci mahaukaci ne ka aje kusa da kai ya ce a cikin haukar idan abu ya taso maganar da kowa ba zai iya faɗa ma shi zai iya rufe ido ya faɗa ma ya ce to maganar da zai faɗa ɗayan biyu ne ko ta zama kuskure ko ta zama daidai to wani daidai ne ka ɗauke ta ba tare da kowa ya sani ba ya ce sannan akwai mai surutu wanda zai shiga gari ya jiwo abubuwa ya dawo ya ce to shi kuma ka rike shi ya ce kai kakka kuskura ka sakan mai labarinka amma ya je kawo maka na wani zai maka amfani sannan na uku na hudu Ibrahim ya atabiru biha ayatin lahi ta'ala wasu tilafin laili wannan hari akwai abin da ya kamata ka lura da shi na jujjuyawa ayoyin Allah abin da ya shafi dare da wuni yanzu a ramma yanzu ba gashi bai mana ashirin da biyu duk inda yanzu ranar alamis ta yi mun rufe kabarin nan wannan karatun nan eh kafin ka an kara wata rana a ramma sai dai ka ga mutum an yi wuk da shi an kai shi kabari sai dai ya farka kawai ji ana mai marrabu kamar na biyu ka wa ma dinuka eh to amma dai mun Allah ya sa mu tsawon kwana dan kada garma kare da sauran aiki mun dauko aikin addini mutsiyata suna nan suna jiran dako su ga yadda za mu in Allah ya yarda za mu daɗe ana bugawa da mu eh, annabi ma haka Allah ya ce musu innaka mayyitun wa innahu mayyitun naka duk wanda ke jin haushi mun tare masa hanya ya haƙuri in lokaci za mu tafi sana abu na biyar shine insaful khalqi kai la yakuna lahu yawmal qiyamati khasmun ka zama kana wa mutane adalci a rayuwarka wajen mu'amala da su saboda kar ka je gaban Allah kana husuma da wani yana neman haƙƙin shi a gurinka gara a ji wajen Allah subhanahu wata'ala kai kana neman haƙƙinka a wajen wani da a ji wani yana neman ka a wajen shi da haka duk wanda Allah ya haɗa ka mu'amala da shi ka yi ƙoƙari gurin yi masa adalci kar a je gaban Allah kuna husuma da shi abu na shida shine al-istidadu lil mauti yin tattali ga mutuwa qabla nuzulihi kai la yakuna mubtadahan yawm al-qiyamah saboda kada ka kunyata gobe alkiyama to ka dinga kokari kana tattali ga mutuwa kafin ran da za ta zo dan ba wanda za a faɗa masa a ce ka shirya ranar juma'a za ta zo ba juma'a ba karfe goma sha biyu da rabi da minti za ta zo tunda ba faɗa maka za a yi ba dole kai kokari wajen yi mata tattali da ainihin wato shiri akwai abubuwa da suke da alaka da adalcin nan shi ma za mu ga Allah ya kawo jimla ta aliliya ya ce inna Allah khabirun bima ta'malu me yasa ya faɗi waccan jimlan ya ce huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci adalci shi zai kusanta ku zuwa ga tsoron Allah sai ya ce inna Allah kabirun bima ta'malu saboda wallahi duk wanda yayi adalci da wanda bai yi ba to akwai ran da Allah abinda kowa yayi na aiki yana sane da shi kuma sai ya wannan shine Allah ka sa mu zama masu adalci wajen mu'amala imu imu mu zama masu adalci tsakanin matanmu ‘yan uwanmu abokanmu in nauyi na shugabanci Allah ya dora mana Allah ka samu zama masu adalci a kanka wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh